Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkanmu da haka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu kada ku manta dai studio Kalangu na ɗaya daga cikin gidajen rediyo na wannan ƙasa ta da suke kawo su gudunmuwa inda muke gayyato ƙwararru da masana inda muke tattauna kan batutuwa da dama masu muhimmanci kuma ga idon 'yan ƙasa wanda muke gayyato ƙwararrun kawai da muka bayyana muku domin su amsa tambaya kan batutuwan da kuke aza ayar tambaya kansu. Kada kuma tare studio Kalangu na hulɗa da gidajen rediyo da dama a waɗannan yankuna na waɗannan ƙasa ta gidajen rediyo da eh, Studio Kalangu take hulɗa da su da kuma kuke samun shirye-shiryen namu kai tsaye. A yau dai Studio Kalangu za ta mai da hankali kan wani muhimmin batu yadda 'yan siyasa ta kamata su horar da magoya bayan nasu a cikin wannan yanayi na harkokin shafukan sada zumunta na intanet a wannan ƙasa tamu a yau ni ne malamin ma'ada wanda zai jagorantar wannan shiri. To ku sani cewa a shekarun biyar da suka gabata ƙasar Nijar dai ta shiga tsundum cikin yanayi na to harkokin intanet ko yanar gizo inda al'ummar Nijar suke amfani da salula domin shiga intanet da kuma shiga kan sada zumunta da wasu hanyoyin ƙara sada zumunta a tsakaninsu. Tun wannan lokaci ne aka san da cewa wata hanya ce ta ci gaba amma kuma wata hanya ce wadda take kawo kuma baya tamkar wata ƙame harshe biyu ka kuma wannan shafka shafuka na sada zumunta suna ba da dama wajen tattaunawar siyasa inda ake amfani da Facebook da WhatsApp inda ake yin zazzafar tattaunawa wanda yawanci 'yan Nijar suke bayyana ra'ayin nasu 'yan Nijar na gida ko kuma 'yan Nijar da ke kasashen waje. Harkar dai siyasa a wannan kasa ta na kasancewa wani ginshiki ga ci gaba ganin yadda mutane suke amfani da wannan hanya domin kawo tasu gudunmuwa gudunmuwa da take taimakawa wani lokacin kuma suna ba da gudunmuwa da take kawo matsala suna kawo koma baya ga zaman lafiya da ci gaban wannan ƙasa ta domin tattauna wannan al'amari na batun yadda 'yan siyasa ta kamata ko ce jami'in siyasa ya kamata su horar da magoya bayan nasu a wannan lokaci na harkokin intanet ko shafukan sada zumunta a nan ɗakin magana ina tare da malam adamu ide sakataren watsa labarai na cikin jam'iyyar MNSD nasara jam'iyyar da ke cikin gungu masu rinjaye haka kuma a nan ɗakin magana muna tare da shugaban model eh, ma'aikata Tahiru Gimba. Sannan kuma muna tare da wani fitaccen dan kungiyar farar hula Alhaji Salisu Amadu tare da su za mu tattauna wannan batu wanda ya shafi eh, horar da magoya bayan jam'in siyasa a wannan lokaci na harkokin yanar gizo ko intanet. Misali President ku gabatar da sunanku da matsayin naku. Eh, ni Tahiru Gimba, President Kim Party Model Ma'aikata. Mm. Eto eh, a cikin wannan lokaci yau shekaru 28 da gudanar da taron ƙasa cewa da conference national eh, ka wanzu zuwa wannan lokaci ya za ku kallaci eh, siyasar Nijar a wannan lokaci. Na gode sosai wannan tambaya ta mai muhimmanci ce saboda matsalar Nijar ciwo daban magani daban. Conference national ta yi aikin isha na shekara talatin yau bi babu. Ban gane ba idan kun ce aikin asha. Aikin asha ne hmm. saboda iko mulki na ɗaya da an ka fara tun transition kinsa da har bisa yau ciwon Nijar daban suke magani shi ko yana wani yana yamma. Eh ka gane ne an kai kundi mai kyau malam an ka aji wannan ra'ayinku ne ko ko ra'ayin haka ne na kowa ma haka yake <laughs> an kawo kundi an kai gashi nan conclusion kin conference national ka bincike shi ka nemi kundi in baka da shi eh to idan ka dibe yanayin magoya bayan naku tunda kai shugaban jami'a ne na model ma'aikata eh, shin eh, ya kake ganin to halayar eh, magoya bayan jami'in siyasa ya ne kuke tar da wayar da kansu ba a tsaye da babu fatin da gayin wayar da kai cikakke babu shi ne to aika doka ta ce kowa da kan magoya bayan kuku abin ai ka gani yanzu wanda adda wani abu cikin aljihu ne magana hidda ake saurare a kila parti ma sai ka shiga ciki baka san miye bane ka gani duyancin su haka ba san abin da ake ba ma parti kuma ya kamata yan ka kafa shi da a nemi mulki ne a tayar da aikin kasa aikin jama'a sai dai a ce a ku zo ba ku yi ko ba su yi duka ba mu yi ah. eh, da mu ide tun lokacin taron conference national ah, zuwa wannan lokaci iya kuke ganin siyasar Niger bari in gaida mutane da suna sauraron mu mhm. a cikin kasan don ku muna aika godiya wajen su don kullum muna dauke lokaci suna nan suna sauraron mu to ka tambaye ni tun conference national zuwa yau me an kai kasan lokacin conference national an taru mutane da yawa wajen tantana wannan an kawo batun demokrasi mhm. lokacin nan ne demokrasi ya tabbata dama ana demokrasi tun lokacin jori da demokrasi ne aka kafa parti parti da yawa amma zuwa da zuwa sai an bata shi sai lokacin da eh, tane yan lokol da yan sindika da association de femmes duka sun hita suka ce a ah, wannan kasa in muna so ta yi da kyau sai an yi demokrasi saboda shine an taru mutane a kyan palais de sport tun da demokrasi ne sai a yi multipartis menene multipartis kowa na iya kafa parti din shi bayan parti sindika ma sindika guda dai ne akwai ustn daga baya sai an yi multipartis association sun yawa sindika sun yawa parti politique sun yawa vraiment demokrasi abin ne mai kwarai mm. tunda e, mulki ya zo wajen hannun mutane saboda shine muna maha. demokrasi na kwarai ne na gode alhaji adamu idai zan sake dawa wajen ka eh, alhaji salisu kuna ɗaya daga cikin usoshin ƙungiyoyin fararen hula kuna ganin yadda al'amuran siyasa suke ta a cikin wannan ƙasa ta shan miza ku ci akan wani al'amari a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina mu Allah godiya ina mu godiya da wannan gaita babbar gaita da kuka mu don saboda a yau kamar yadda da kuka ce wannan hanyar radio naku ku bari muku godiya don saboda kasan da fari ta zo da karamin murya amma yanzu abin naku ya zama ta ma babbar murya yanda ake jin ku muna fatan a waye gari wutar ana ganin mu a cikin akwatin talabijin yanda kowa yake sauran kasashe ake gani kuma Allah bunƙasa wannan radio kuma Allah ya ƙara ƙarzinci kuma Allah ka tabbatar mu da alheri eh kasan duka wannan abubuwan kamar yanda dan eh, uwana ya faɗi eh demokrasi ba demokrasi ba ce ba ta da kyau demokrasanci ne bai da kyau ba siyasa ba bacci ba ta da kyau siyasanci ne bai da kyau amma duk da yawan nan sai mu ciro a yanda muka taho da kowane kungiya aka ba su 'yancin su je su kahu a cikin kasashen Nijar. Don me yasa? Don wai ana tamanin abin alheri zai hutu a cikin rayuwar talaka na yau da gobe. Mhm. Tunda ita shine munhwal demokrasin a ba talaka 'yanci wanda zai zo ya ce ga ya zaɓi wakilin shi kuma ya mishi aikin da yake so. Amma sai ya zama to bamban ita demokrasin namu sai ni mu kasan da da muke ganin ta sai ta girman raƙumi. Kasan raƙumi ne shine da ya zo sai ya shanye ruwan kaza. Kaza hai ta kalli raƙumi ta ce mishi kai su dogo an girma dai ba a san an girma ba <laughs> sai raƙumi saddo ya kalli kaza ya ce ke kaza wallahi in dan girma an girma in dan girma kun an girma sai ta an girma ba hankali <laughs> to amma ga na namu matsayin da ta kai a yau a a gata nan tana yawa ta hankali duka yau yanzu ka ga dai wannan karamin misali yanzu yau da ka aika mu goran gayyata sai na zo nan karhe tara da minti hamsin da bakwai kenan minti uku yana bani lokacin in shigo na haurin studio ni furmuwa dan saboda abin da yasa duk mutum mutumin da yake saba alkawali an ka ce baye da amana. Yanzu kana nufin wato wannan alama ce ta siyasar 'yan Nijar. Amma duk abin da shi ka'ida da a nema a kiyaye hakkin talaka a kiyaye hakkin ƙasa kuna so a zo a waye ma 'yan ƙasa kai. Mm. Shin ya kuke ganin siyasar Nijar a dunkule. A mm. shekara 28 mm. ai ka san namiji ne ya balaga ko? Umma ce tana da jikoki kuma in ƙasa ce ta riga ta girma. A shekara 28 in za a yau da aka huto da conference national menene ya canza a rayuwa wata talakan Nijar wanda yake taruwa da gobe. Mm. ne wanda aka gani bambancin da yau kukan da aka kai conference national King ko mm, mm. tun da kaci shekara 28 kukan da aka kai a conference national da bambancin da aka zo ake yi yanzu a yau. Mine ne bambancin da yau da ya zama tonin shekara 28 kin da ta huce da su kuma wanda suka yi antaroma na ikon kasar kenan kai lissahi dama na ce ma shi ikon demokrasi na talaka ne a bashi hakkin shi dan ya nemo wakilin shi mishi aikin kasa. Eh, to ai tun da kace na talaka ne ai ku ne kungiyar kungiyoyin fararen hula da ku 'yan siyasa ta kamata ku riƙa da kan jama'a yanzu siyasa ta koma ta zage-zage ta bata sunan jama'a da sauransu kuma a cikin wato doka su kan 'yan siyasa kuna da hurumin ku da kan jama'a ga Allah saka ba magana a fata magana zagi mm. ba magana bakin magana duka lokacin da ya zamanto ka san abin da nake so magana cikin sha'anin mai wa'azi idan yana wa'azi in aya ko hadisi ya zo bisa kan ko iko ko talaka mm. ba goce ba yake ce wannan abin ya zo kan iko ne da saboda ina ganin shi ba na gama shi ba mm. ka kenan bai abin da ake so a rayuwa adalci shi kuma iko adama ake so ya sai inda ya zamanta iko yana ana adalci talaka yana jin daɗi a cikin rayuwa yo ai akwai abubuwan da sai da mika cewa a'a kuɗi kaza da aka samu ga inda ya kamata a sashi kenan kai lissa abin da kake so gane cikin sha'anan. ya kamata kamar ka ce ka raba jijiya da jini mm. kenan aka ga abin da suke tare shi ta yadda iko da kuma yaya ne abin ake ganin shi mm. a jin daɗin talaka na yau da gobe kenan dole sai an zo ana aunawa a ga shin wannan abubuwan da ake cewa da saboda talakan yana dan talakan da ake yi ai suka talakan yana ganye a ƙasa ai suka talakan yana ji daɗi su da kansu masu ikon ai kai lissafi abubuwa ne wanda ya zamanto mu kamar ake cewa gyara kanka bai zama sarki mare ba tunda kace alhaji alhaji tunda kun ce a gyara kaya ba lahi bane bari dawo gare ko alhaji Adamu Ide a matsayin ku na mai watsa labarai a wannan jami'a ta MNSD eh, nasara gane yadda kuke da magoya baya eh, shin ya ne kuke tayar da wannan hulɗa da su ganin yadda wannan lokaci da muke ciki na harkokin internet an ce ya kamata kowace jam'iyya ta rika wayar da kan magoya bayanta domin kasa ta kasance kasa ta cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙoƙari ne ku a ɓangaren kuke ku kasan eh, wannan gaskiya ne a bisa eh, mu akwai obligation mm. sai mu ba mutanen mu horo su san takardamu menene suka fadi takardamu a cikin takardamu akwai statue eh, akwai statue mu da parti mm. akwai reglement exterior accord code electoral mm -hmm. da su ne ya kamata tun da muna da departament formation information ya kamata mu tai lokaci zuwa lokaci mu kirare mutanen mu koko mu tahi jahoyi bis jahoyi mm. don mutane su gane takardar mu dai a matsayin mu na MNS da Naksara kowa ya sani a Niger babu eh, gari da babu MNS kuma kowa ya sani MNS da Nasara ta yashi mu tahiya consultation concertation participation mm. donc in ka dauki wannan zance zanken bangaren nan uku duka akwai muhawara mm. kan mutanen e, parti mm. tunda ba ka yi abu in ka fada mu mutane ba ka yi abu in mutane ba su reda ba haka nan ne muke tahiya demokrasi mu a cikin MNS da nasara mm. don in ma ka gane da wannan wannan ko ki yayi kuma akwai takardar mu lokaci zuwa lokaci muna kirare mutane yanzu ma cikin formation da militan muke lokacin formation da militan muke kamar kuna horar da su muna horar da su da za su tayar da azabtar wannan aiki nasu wane lokaci muna ba su bayani wane lokaci muna reunion ko wane lokaci a section ana reunion hmm. a bureau politique ana reunion donc mutane suna nan suna gane da menene saboda shine nike maka eh, ka eh, gane yanzu abin da nake so in gane kuma eh, shin an ka dubi wannan lokaci da muke na harkar internet ana ganin mutane da dama suna rubuta abubuwa na wanda bai kamata ba ana zagin shugabanni ana zagin juna masana wannan ya kuke gani wannan al'amari shin yana da kyau ga ƙasa ta demokradiyya. Eh, lokacin yanzu lokacin salula telefon da ba mu san telefon amma yanzu salula ya zo donc ga wannan eh, in mun dauki kasa ya sa relation bis kasa mm. bis wanda gari guda eh, saboda wannan mm. mun san ko salula abin kwarai ne ba mm. abin kwarai ne abin kwarai ne wajen eh, economy mm -hmm. wajen tattalin mm. arziki abin kwarai ne wajen siyasa -hmm. ka gane mm. to akwai dai ci gaba ana samun ci gaba akwai akwai ya kawo matsala kamar waɗanne matsaloli kuke matsala da eh. muka gani hmm. sai mutum ya dauki salula ya zage wani wannan ba na kwarai ne akwai batanki hmm. wannan ba shi da kyau kuma a cikin salula yanzu menene ake yi sai a bata mutane eh, sai a bata musu eh, harkoki hmm. mutane suna gaban parti ana nan ana zage su kowane parti sai a zage shi kan banza to ba ganin wannan siyasa ce ta kawo haka saboda a siyasa ta ya kawo <laughs> haka amma zance Eh, eh, mm. waɗansu eh, magana mm. bai kamata ba. Wato a yi kana yi ka faɗa mu mutane wala kana yi ka faɗa musu gaskiya wannan ya san bis mm. telefon ya wannan ya san gaskiya ne amma ka dauki telefon ka zage shi kuma a kan karya fa kana ke shi nan ne nan ne nan ne banza karya da aka ke demokarasi ai an ke hauka ne demokarasi ba hauka ba. Eto tunda ku kuna kokarin ku wadda kan magoya ba naku kina kuke ganin su ma sauran jami'in siyasa ya kuke ganin ya kamata su ma su da ba zagi zagen da ake yi a sulla fada mu gaskiya ba siyasa ba ba mutanen siyasa ba ka sani in mutum ka shiri da in societe civil ne ga su ana mm. zagi su mm. mu ana zagi mu in alfani ana zagi wannan bai kamata ba zagi kowa ne ake zagi mm. ba ke don salula ka zo ka zagi mutum ba ina gode Adamu Ide na'am eh, to monsieur le president eh, yanzu an ga yanayi da muke na harkokin sadarwa na internet muna ganin yadda magoya bayan jam'in siyasa suke to amfani da waɗannan shafuka na sada zumunta domin zagin juna domin ɓata sunan eh, shugabanni da sauran abubuwan da ba su dace ba shin wake da lahi ku shugabannin jami'in siyasa ne da ba ko ganar da waɗannan magoya bayan na koko dai harka ce ta bin eh, jami'u ido rufe. Na gode jami'in siyasan su da kansu ƴan siyasa su da kansu na ce muka tun kwamfuran bisa ƙarya ne an kai ta. sabbada mi sabbada. siyasa ta zan sana'a ce nan dole sai an yi ƙarya kuma ba dole bane mutu akwai matsala ai yanzu yanzu yan siyasa ƙarya talakawa kwadai amini makaryaci da makwadaici <laughs> lalle akwai matsala ina za'a eh to wannan ba ganin mm, hadari ne ga tsarin demokradiyya wannan hadari ne an dauko kundin mulki na Faransa an ka dauko ta haka nan din an ka zabi sai Niger an ka ce kai yanzu kun ci yan samu yancin kwa hada albarkacin bakin shi ba a zancen tattalin arziki ba a zancen lakwar ko ilimi ba a zancen likita ba a zancen tsaro ba a zancen shari'a duwan an bar su abinda aka yanzu zancen rabo ba a zancen aiki shi fati. To yanzu ya kuke ganin wannan to maganin abin magoya bayan naku da ta kamata su kasance masu ilimi masu nazari da sa haɗin kan ƙasa da kishin ƙasa domin wasu abubuwan na siyasa da ake gani a yanar gizo da ake watsa abubuwa ne na koma baya. Di ba ranar gizo da ka gani hmm. ita ma riga da ba ta bace. Tare an ka kawo maka abin daga sa kare eh, na shugabanka ko ko wani yayanka ko wani mai warin tsohonka ko warin ka. ko wani mai kama yayanka a ce ka rena shi ka zage shi saboda ita ce wai demokrasiya a ƙarya ce wannan ai muna da al'adu amma a ce abu duka sai a shanya shi ga hidi a ce wani yayi kaza wani yayi kaza wani ya ci kaza wani ya dauki kaza wani aikin banza ne eh, eh, ta duka bata lokaci ne mm. alhali mu abin da ya sha mun kai ƙasa kamar Niger ba a ce ya za mu ta da ƙasar mu ta yi arzikin da za mu kwashi samu kashi sai kullum muna nan duk yan bada muke fa to yanzu ya za a yi abin da kamata yi a koma ga gaskiya a koma ga Allah mm. to dai a maido batun kishin ƙasa kishin ƙasa in ba an maido wannan abin ba mm. wahala ba ta da ci gaba. Mm. To eh, jami'un siyasar eh, da ku da kuma magoya bayan naku ya kuke ganin za su daidaita al'amura ganin cewa hatsarin yanar gizo ko internet eh, hatsari ne wanda ya kamata a ɗauki matakai tuni ma tun da ƙasar jiya ta ɗauki wasu matakai da wasu dokoki na daidaita yadda za a tayar da watsa labarai a yanar gizo domin mm, a kare mutane wanda ake ɓata musu suna kan banza ko kan kage ya kuke ganin wannan al'amari. Na gode matsalar da a gare shi ma'aikanta sun ɗauki dokar dokar ba daidai take ba da matsalar ga ciwo daban magani daban haka ita wani doka haka take kansu na sun su yi ma kariya alhali in za a yin doka a yi ta abin da za ta shafa kowa mm, a yi adalci ciki a yi adalci ciki amma dokar da ni gani wadda ni gani ta shi farkin mai ta to president ya makomar makomar mayan namu sai su koma wajen gaskiya to ai sai kun ba da misali ku ko mu za mu ba da misali saboda misali me ya ba da misali su tsaya su bincike mu waye adda tsari wani in ka samu milkin ga ka nema kuma mi za ka yi fannin kaza lakwal ya za ka yi da ita fannin likita ya za ka yi da ita fannin tsaro ya za ka yi da shi fannin tattalin arziki ya za ka yi da shi fannin eh, shari'a ya za ka yi da shi kaga waɗanda abu biyar tanka ba an komo gari su an gyara su ba duk wanda aka aidai a sa abin da a tsaye da ta da kasan addinin musulunci ne abu in an ka tsayar da su an ka tsaya kowa ya gane waye ne cikin 'yan siyasa wa da wannan aƙida da zai ba adi wanda zai kawo ne da ka kawo ba a ce su bar wannan su kuma ya koma wajen aiki da gaskiya kuma aikin gaskiya ai makasa aiki. Bari dawo wajen ku Alhaji Salisu su eh, shin ku da kuke duba waɗannan shafuka na na internet eh, yawanci akan ce kamar eh, duk siyasa ce ta jan hankalin mutane inda kuma mutane suna amfani da wannan shafuka na sada zumunta kawar whatsapp facebook domin su wani kaki ko kuma wani zargi ko kuma su aikata wani shari ga wasu 'yan siyasa da ba nasu ba shin ya kuke ganin wannan al'amari kaga wannan salula mm. na wani malam fiki yake cewa tana da alheri mm. har guda goma sha biyu zuwa sha uku amma kuma tana da sheri har guda ashirin da biyu biyu har zuwa ashirin da uku hmm? daidai da wannan mikron da kake magana kana iya alheri da shi kana iya aikin shiri da shi dan adam duk abin da ka sani yana iya aikata alheri yana aika shiri to amma dama menene magana inda take shin menene za mu yi mu tarbiyatar da kasanmu da yan kasanmu bisa kan alherin da yake ciki mu gaya musu shirin da yake ciki a maida shi kauye ɗaya dama ai wani malam fiƙo yake cewa ina karanta shiri ya ce ba dan aikata shi ba dan saboda lokacin da aka tankare ni da shi dan saboda in kare kaina to haka rayuwa take duk lokacin da ya zamanto kake sanin menene menene wannan alherin shi menene shirin shi to ka kenan ka san menene za ka yi ka kusanto da shi dan ka ta alheri to kuma bare mutum da ka zama manzalin mutum ka kai wani matsayi wanda ka san sarai idan ka aikata shari zunubi ne gare ka in ka aikata alheri gare ka to menene za ka ci gaba da yi shin alherin za ka gina ko shirin za ka gina hmm. kuma bare ka san sarai shi wannan abin ya tsabi ci za ka danna alherin ya tahi ko shirin ya taho hmm. to kenan ka ga kai sai abubuwa ne wanda ya zamanto duk lokacin da ya zamanto in a ce da mu da Eh, masu iko mm. da talaka da malamai duka ai fadakarwa ce don saboda al'ummar mu samu al'umma ingantaccen tsarkakakka wadda ko ya zamanto ba a ce ba daman baka cewa kowa sai gyaru idan ka ce sai kowa ya gyaru ƙarya kake tunda manzon Allah ya bakin gulgudu ma ya bari duk wani malamin wa'azi kyautatawa ce zai yi a cikin rayuwar shi na cewar ka ya faɗi abin da al'umma ka sai cikin mugun matsayi mm. to haka su masu iko abin da ake so dama da su yan sasa da kowane ne duk lokacin da ya zamanto kake sanin abu dan saboda ka kawo tacewar shi ka san me yake ciki ka san wannan abin alheri ne in kai shi haka alheri ne idan kai shi haka sheri ne hmm. kenan kai lissahi duka wannan abubuwan na abin da shafi wannan internet babu abin da ya koma akwai abu na sheri wanda kai a matsayinka ka na musulmi kana iya juya shi mai da shi tunda in kai lissahi ai da su wanda suka aiko wannan kin ai su mun wasu ba ta al'umma musulmi su dauka ba sai an wani ta hmm. amma in za a yau sitkin da ke da kwai na malamai manya wanda ya zamanto da sai ka tafi wannan ko zini ko kuma arabi saudi ko kuma kuwait hmm. ka je kai karatu da su yanzu an sa sit wanda ka yi aminti guda kana iya bugawa ka same su kuma ka gane wata fatawa da ta shige ma cikin kai kenan ta rayuwa ta gara al'umma musulmi mm. ko kuma a in ma kuma wani wani abu ne wanda ba gane ba kana iya aikawa cikin google ka nemi amsa abin a lokaci a minti guda wato kamar da ina fahimce ka kawai mm. shugaban jam'iyya ne in yana so ya aika sakonni zuwa ga magoya shi ko kuma ya yi bayani yadda za a yi fadda kadda magoya bayan sa yanzu ai mm. wannan duk na san eh, eh, eh, wannan Eh, ko MNC da ko wani parti ma mm. ai suna da group mm. a cikin group kin nan kan yazo ya kira mutane reunion yana iya aikawa sako na cewar kai ina son lokaci kaza abu kaza mm. ga abin da na gani kan in zo ma ina son wannan abin a gyara shi kaga sakon a segon da uku ko hudu ya riga ya watsu kuma mutanen sun ji amma da kan yazo ma da ja sai a nemi matakan da za a gyara abin to in kai lissafi abubuwa ne wanda ya zama to in kaman mutane sun san menene alherin to sai a ci gaba da yin alherin sharrin ai goce mishi aika alheri kawai tunda ai da shi kuma sharrin kullum wutar waki mm. to an bai kamata a yi an gan shi sarai sai a dole mai kofa mm. eh to Alhaji eh, Salisu na fahimce ka yawancin lokaci kuma ku kungiyoyin fararen hula wato kuna kokarin kare al'umma kan yancin su na fada albarkacin bakin su yawancin lokaci akwai samu wannan matsala ta da ku shin mi ke ganin za ku iya daidaita su al'umma na kuwa da kansu ka san kungiyar farar hula ta ta akida ce abin da zai zamanto na hauka ko na shere ko na zagin wani ni kaga dan wannan ba ni rubutawa kun ba ruwa da shi mm. amma kuma idan ma ka kai ni bani ciki mm. kuma ba da iya baka wannan bisa kan yarda na cewar ka dan ka zagi wani mm. dan saboda duk bahaushe a hausa ana cewa idan baka sa baka so a zagi ubanka ka zagi uban wani idan baka so a zagi uwarka ka zagi uwan wani kenan ko min matsayin ka ko kai wane ne in dai ka san menene mutunci ka san me daraja bai kamata ba ka yi abin da zaka zagi wani ko ka zama shi tare eh, to ya kuke ganin to wannan eh, eh, wannan abun mm. wannan abun ina ma magana cewar ka yanayin da aka zo ake wayewa al'umma kai ake yake gwada mata sharrin abin tunda ka san wani wasu ka san wani ɗiya wannan eh, kayahe hmm. wasu ɗiyan namu ai suna aikata abin abin ba san shiri ne hmm. sai daga baya an a lokacin su an kai da an hankali ya fara shiga su kai su gani ce a ah, lokaci abin inda na san abin haka ne hmm. to ai rashin zuwa sanin makaranta da kuma galgadi na yau da gobe dan sun mutum ko bai je makaranta ba idan ana galgadin shi yau da gobe ana kiyaye mashi wasu abubuwan wannan abu haka ake wani abu ake to he ga insha ma Allah yana kiyayewa to amma haka mutum sakaka kamar dabba to a lokacin nan shi yake da abin da lauje yanko ciyawa ce hmm. shi kuma abin da da lauje yanko ba ciyawa bace ba dan saboda sai ka tantance wannan abin ana yi wannan abin ba a yi to haka rayuwa dan adam take haka rayuwa duk ko rayuwa da ka sani a duk duniya haka su da kansu wanda suke da yawa bar zamfin mun shirin da mu kenan mu mu juya abin mai shi alheri hmm. a sai su ga a ce akwai mutane tsararru wanda suka sa abin da suke yi wanda ya zama to in ana debakin sai ga debaji kalite ne hmm. wanda kurin a ni zan kawo ilimi da fasaha da hikima wanda duk wanda zai je saurare ni ba zai je ba ya ce wani a wannan mutum Allah wa danka sai dai ce eh lalle wannan abin kai kuskure amma ya kamata gobe a gyara hmm. kai kenan ba zaki bane ba hmm, gyara kayan kamar ne kamar yadda muke cewa su wani yan sasai hmm. su ne sasai in kai lissafi ai yan uwan mu ne tun tare miki yau da gobe bambancin akida ce da rayuwa ta yau da gobe na sama da in abubuwan ne zaman to in kasa ta gyaru ta mu duka ce in kasa ta lalacewa ta mu duka ce halin kenan in kai lissafi mu abubuwa ne muke cewar kamar mai kiwon awakai ne ko kuma a'a mutum mai wa'azi idan kana wa'azi kakal gaji kakka gaji ka ce a'a wani wa'azin ka ce wai kuma ta sun gargado ci gaba da yi yi in sha mu Allahu a cikin goma sai ga wata an samu mutum biyu an samu mutum uku haka ga wata ka samu mutum tara to kaga ai shi rayuwa ta haka take amma da abin da kake so ta yi sha'anin kai ya zamanto in kai lissahi ai duka in kai lissahi ai daɗin abin me yasa wani abun wanda ya bamu labarin shi su yan sa suke kira musu ce kai ji wuri ku za wuri ku za baku labari fa mm. abu kaza abu kaza haka ake ake me yasa inda ba su dauke mu masu hankali inda ba su dauke mu mutanen wanda ya zamanto mu ne mu hodi a gyara ka kenan ba su kira su ga mu ba mm-hmm. kenan dan abin akwai abin da su ba su iya hodi amma mun mm-hmm. muna hodin shi shi ka gane shine bambanci da wasu eh, eh, wato ana taimakon juna eh sun sani sarai akwai abubuwan wanda ya zamanto ai su su iya hudin shi mu amma eh, muna iya hudin shi wanda ya hudin zamanto dan saboda mu kamar ya zamanto su ka san su tafiya su bincike suke mu kuma ba mu taimaki shi mu jira muke na gode Allah Salisu Adamu ide ganin yadda ake lura a wannan lokaci a wannan zamani na internet ko salula muke ba ku mamaki ganin yadda jami'in siyasa ko in ce yawanci tunda ba shugaban shugabanni bane a'a makarabai magoya baya ne yawanci abin su ne ba su fahimta sai ka ga ana zage-zage eh, internet bisa internet ana zage-zage akan radio ka ana zage-zagen juna shin ya kuke ganin wannan al'amari za a gyara shi kasan yanzu eh, eh, salula ya kawo abin kwarai hmm. cikin kasan hmm. ya kawo abin kwarai cikin duniya amma akwai mutane da sunanan suna abuse hmm. da wannan harkoki wannan bai kamata ba salula dai abi ne mai kyau amma yanzu da salula ya zo kakane muka gani ba ma wajen parti kadai da ba wajen in ka dauka wajen lokal wajen lokal yanzu yara ba su karatu ba su dauki livre su yi karatu kuma su yi abin kyau sai dai kullum ana biskan salula mm. eske wannan na dadi ne tahiya eh, ilimi na kasanmu shina nan sina ja baya wannan wuri mm. don Allah adiba waɗannan harkoki a jara. kuma wajen eh, abin da ka tambaye ni mu dai mun san cikin salula ana zage-zage mu wajen zage-zagen nan ne muka ke abinda alhaji ya fadi mm. kasan niger aka ke eta dudurwa mm. wato kasa ce mai yanci mai yanci kowa ya bi yankin shi karka shiga cikin wani yanki ya ne mm. tunda akwai luwa mm. akwai doka akwai dokoki akwai justice to in kayi haka kasan dai in baka yi ankali ba wata rana sai a, a, a, a, a zo wajen justice mm. da kai wannan bai kamata eh to yawancin lokaci ma idan ka gane bayan yan siyasa ku suke zage-zage suke wani lokaci eh, kamar ku ba ku musu magana. A'a mu wajen mu in ka dauki shi ne nike faɗa maka in ka dauki eh. wajen MNSD hmm. ba ka samu wajen MNSD wani na zage-zage. Akwai internet dinmu yara ne hmm. mun kasa musu abin nan mun yi musu abin nan lora structure. Wato kun tsara su. Mun tsara su. Hmm. Su ne ga i su dai ne ga i yanzu suna nan ka saba gani wani yaro na MNSD suna zage-zage wajen ba mu zage-zage babu wajen mu. bismillah kai bayani ka gani ba ka samu to eh, ganin ku min ki ka wannan soyayya ce ta farti take sa wasu suna haka neman neman neman neman ilimi ne ya kawo shi ka ta wani mm. don ya ake wannan ashe haka yake ashe haka mm. yake gaskar ko don don dai kana nemo iko don dai kana so a sauraron ka ka samu iko mm. wannan bai kamata ba saboda shine ni mu gobe abin na gani mun fada shi dama an yi dokoki wajen cyber criminality eh, wannan doka doka na internet to an yi doka amma ba ba aiwatar da su saboda barin kare barin eh, kare ba doka ka dai ba mm. ana iya yi doka mm. me bayan doka akwai wadansu harkoki da ana iya a yi shi wajen cikin local mm. instruction civic in an sa instruction civic an koya mu mutane ga advantage na salula ga defo na salula mutane su dauki advantage su bari defo c'est vrai mu ba mu ke salula bai da kyau ha tunda muna siyasa da shi ba siyasar ka ba ba wannan ba ba in mu zage-zage ne muka ke bai kamata a bata sunan mutum ko kuma a mishi shari karya ba eh, eh, karya wallahi karya mm. muna da example da yawa da ana yi na karya to ina ganin kamar yawanci yan jihar suna son a yi mutum shari ko wani zargi ko wani kake dai su ganshi a bisa internet su ji daɗi su karanta su oi haka ne a'a don da a bata mashi suna ya koma baya mm. kare yi biri yanzu ina nan ina da ba yalla tundu mutane suna gani ina da ba a to wannan mutum nan da sinadai ba kullum yana kakane za mu yi wajen shi mu bata shi ko mu ah, wala haka ne ake mm. ake yi fa in kana gaba in kana gaba kana faɗi gaskiya mm. siyasa fa in kana gaba kana faɗi gaskiya wala na bata maka rai ana bata mm. maka suna haka nan ne suke yi eh to naga wannan matsala ah. wato masu iko da ƴan adawa duka suna amfani da wannan dama ta internet domin eh, su baje kolin su me su baje kolin su wato su bayyana magoya bayan su ga abin da suke so kuma ga abin da ba sa so ba ku ganin kuma da ku ƴan adawa ɗin da ka gane kowa ya san in mm. kana yi ka san mu yanzu eh, in ana da ba mun fadi gaskiya ba mu zage kowa ba ba mu zage kowa ba mm. zage zagen ne muka ke bai da kyau yawancin wasu mambobin jami'in siyasa eh, suna mahawarori ko a radio ne ko a talabijin yawanci sa ka ganin suna ta sa'in sa tsakanin su eh, adamu ya dauko magana kan dokoki da wannan kasa ta mu tanjar ta bullo da su domin kare jama'a da ake bata masu suna ko ake musu sharia ya kuke ganin wannan za ta magance waɗannan eh, matsaloli da ake samu na zage-zagen juna na 'yan eh, siyasa da kuma magoya bayan nasu? kasan da hausa ana cewa ko kana da kyau ka kara da wanka mm. ko an ka dokoki sai an kama mutane fasarar dokar mi take ciki mm, mm, kuma a wayewa mutane kai lahanin mine ne ma har ta kai cewar ka bata wa kanka dan uwanka wannan wannan eh, rai ko kuma mm. ka me kai wani me kai me kai maka na zagi an kai lissahi abubuwa ne wanda ya zamanto mm. kai kan aje ne in mutum ya je makaranta kaga an ce zagi mutum fasikanci ne mm. to bata shi ba an ka ce kamar lokacin da ya zamanto wai inda gangan ne mutum zai dauki siffar dabba aka ce to dabba ta yi ka daraja to in kai ne ka bata mutumin wa kai zo kamar siffar dabba to kai da kai wancan kin kai ya zamanto shi wannan mutum Allah sai mai daukar dabba ta wani kuma Allah sai ya dirima ya kamsa kai da wannan siffar da ka bashi ta hika daraja mm. to in kai sai musulunci shi yakin kowa yake badawa amma menene muke so magana cikin sha'anin mu ai in ba dan da wannan kin ba ka gani tunan gura kwa mu Nijar ban mu da irin wannan tsatsauran ra'ayin na kawo abubuwa na rena manya to ai ka san ai ka wannan harkoki na internet sun kawo wannan abu ya fara canza yo ai shirin ci ba ka san me ka haka nake mm. zan kawo magana ta tawari su shugabannin yan siyasa su su ne dabur ya kamata su yi karantar da militankin su na'am wato kamar da yadda malam idai ce eh! su a wajen cikin su suna nan kokari eh amma mm. amma sauran eh, in suna yi sai biyan. biya amma an ka dauko yau a wadan eh, parti 120 abu mm. da kal za ka samu parti biyu ko ko daya ko biyu wanda za ka nema a can gashi wannan ga lahanin da suka yi ga lahanin da suka yi ga lahanin da suka yi binciken su da rahoton da suka rahoton da kawo yawancin jami'in siyasa ba su girma dokokin su ma dokokin da su suka rubuta mm. dokokin wa ba wani bane ba ya koma kawai daya ce sai an bi doka kaza a ah, kasan su party politik su ne suke rubuta dokokinsu mm. kuma ya su depose au ministère l'intérieur to donc maintenant après wannan dokokin da suka rubuta su ne ake mm. hudawa su ne ake hudawa a ce don ai a wuri kaza gashi abin da ce kaza a wuri kaza ga abin da ce mm. to ko bacin wannan hallo sai a diba wannan dokokin nasu eska suna ta daidai da dokokin kasa mm. mm-hmm, mm-hmm. kenan kan sai ba wani abu ne mai wahala kenan inda ya zamanto su a cikin kuɗin da ake ba su na sakarantar karantar da militankin nasu mm-hmm. mu ka ko bai ba ban ka san mun abu da kwa mu ko bai ba wanda ke ba mu don mu kasan kaman malamai masu azi mu Allah ne ke bi mu amma su kaga trezor trésor public ana ɗauka kuɗi 'yan ƙasa ana ba su a ce su kuje ku yi wannan aikin kuma yi su kwanta da kuɗin ba yi to in kaya kenan akwai lahani ko babu to kaya kenan duka wani abubuwa ne wanda ya zamanto kenan a kowane matsayi abin yana son gyara wato dai in na fahimce ka jami'in siyasa suke da laihi idan magoya su ba su samu e, wato tabbas tunda ba su e, horar da al'umma ba su horar da mutanen nasu ba ba su karanta da su ba biskan ga abu kaza abu kaza kai tsan ga mata kuma ba yau in za akwai ma saka ka gama wani bisbir zankin farti bai san dokokin farti nashi ma kanshi wanda shi da kanshi ya ya shiga tura eh ka gidi ba wurin to ga kinan dan Allah wani abu akwai lahani ko babu to bare wanda yake daga nesa bisan abin da ke ciki ba yanzu kamar wannan wurin naku ba dokoki bane kuka sa ba yanzu in muna da ba kurin dan mutum ya ji radio kalangu tana magana sai kinan sai ya zo bambare kofa ce ni ma bari shigo ni ma na ji magana ga radio kalangu yanzu ah, na akwai ah, tsari sosai ka gane ko eh. kenan ai shine ce ma ni misalai nake kawowa mm. wanda mutane su gane da su da kansu ai abin da muke hodi na ku gyara ne wannan gunki mu ai so muke duka abin dokoki in sai zama cikin kasa in suna tafiya sai ga kowa yana jin daɗi. To Alhaji mm. tunda kuka kawo wannan batu shin ya kuke ganin wannan Eh, sakamakon wannan matsala ta amfani da yanar gizo eh, eh, kalubalen da take kawo ma ƙasa idan an ba amfani da ita ta hanya mai kyau saboda yanzu wannan ƙasa mu abin da ake fata shine kwanciyar hankali shine fahimtar juna haɗa kan 'yan ƙasa da dai sauransu amma an ka duba kuma waɗannan hanyoyi na sada zumunta suna kawo baraka tsakanin 'yan ƙasa musamman idan ka duba al'amura a siyasance ya kuke ganin za a daidaita wannan matsala shin wace gudunmawa ku ƙungiyoyin fararen hula za za ku kawowa tare da jami'in siyasa domin a daidaita a faɗakar da waɗannan jama'a kan wato muhimmancin kasancewa ƙasa mai zaman lafiya da haɗin kai 'yan ƙasa. Allah saka da alheri. Kan mu bari kullum lalata ta yi ƙayawa tana gangarawa tana gudu mu yi cewa abu ne mai kyau. Kan mu bari mu cewar ku don saboda ni ina tare da kai ada sai ya zamanto kai baka laihi a wurina duk laihin da kai sai in ce ma daidai ne. Kan mu bari wanda ya zamanto idan kai in ka taka doka muka aje sharɗi to ya kamata hakkin dokar da ya kamata ta zo ta hau kanka ya kamata ta ko da omu ɗaya omu ɗaya kai shine ake cewa adalci hmm. idan ana barin hakin adalci yana yawo a kowane ina wani matsayi ka san shi adalci abin da ke so ba ba a wurin kwanta muke da kai a gidan ka gidan kamar sai ka adalci hmm. rayuwa take ta daidai a ungoku sai bari ma muku adalci abin yake ta daidai a gari sai murya muku adalci abin yake ta daidai a jaho sai gwamnati ya muku adalci abin yake ta daidai a wannan wuri sai minister ya yi adalci abin yake ta daidai hmm. har a zo wurin shugaban kasa idan yawa kasa adalci sai ku ga abin kuma yana ta daidai amma in ya zamanto kai masu jagorancin ba ku adalci shine Allah yake kawo muku matsalolin Israel da ya to su baya sai su ga a'a yo ashe in ne abu ka zama o oh, na ga wancan wani ma shi abin da ya shafa kan na ka ji matsalar take ka ga ko furuke mm. kenan inda ya to su yaran na bayan wanda ya to suke abin wanda ba haka nan ba suna ga gaban tana gyarawa suna ga abin suna ta akan tsari suna ga gaban duk komai da zai su ne suke a cikin masa lokaci yaron ko an ce je a abin da ba daidai ba wallahi ba zai gaba zai ba in zai yi shi zai kanshi gaban yana faduwa ya san sarai doka hawan shi za ta yi da saboda ya ga sarai ai shugaban shi da kanshi ya bari doka ta yi aikinta a kowane matsayi to kinan haka muke so a cikin ƙasa in ne zamanto a barin lalata a kowane fanni sai ya zamanto bayan ba ya zama kana zubi tunda me yasa sai ka ga kana tamanin da ka gyara goma a shiri za ka gyara. Wato kamar yadda ake ganin wani lokacin idan mutane sun ka rubuta abubuwan batanci wato akan rufe ido kansu. Sai a riya idon su. Wato in sun ka rubuta za a kama su yawa da yan bora da yan muwa. Eh, shi kuma yi mm. kuma kana yin shi. Bakka cewa akwai yan bora akwai yan muwa. Kowa baran doka ne mm. ka gane haka ake son rayuwa kowa doka ta yi aikin shi in wane ne yi abin da ba haka nan ba ya kamata san duk doka ta hau kanshi mm. kenan in aka baka nan kin sai ka komi ya zama lahiya kai da kanka mai iko sai ka je kana barci nasari ka san kawai ka san kuma <laughs> da ka san kai sai ka gama ka ce ma gar da mai hotel da shi. dan me yasa babu wanda zai tsallaka gidan ka san sarai kai mai adalci ne kuma Allah zai kare ka amma dama in ka san sarai da abin da kake babu gaskiya to sai ka gama eh, da ka zo ka ga mutane bisa a wancan da ni suke magana ka ne ko to sai ka zuciya kai da ka san ba haka nan bane ba <laughs> me yasa babu gaskiya ina gode alhaji eh, malam kuna son ku kara kai ina so in kara yanzu alhaji ya yi magana biyu eh. ya yi zanken cour de compte mm. kuma ya yi subvention mm. kuma ban in fada maka mm. Niger dai wannan Niger mm -hmm. in an ce doka doka mai kyau mm. babu kasa da ya yi Niger doka mm. eh, eh, da gaskiya dai akwai dokoki kowane fanni ne an yi dokoki mm. dokoki masu kyau haka ne amma mutane me yanzu yanzu yayi maganan <laughs> cour de compte eh. cour de compte yayi binciken shi mm. yayi binciken shi kuma ya fada ma mutane abin da ya gani me wannan bincike in ya kare mu abin da mun so kur da compte ya yi remark mm. remark masu kyau mm. kuma a yi resolution mm. cikin abin masu kyau mm. tunda da kur da kwanta ya yi kuma ya yi zancen subvention mm. esko yanzu puisque zancen subvention a cikin charte de parti politique mm. an kishi kuma da an kishi cikin charte de parti politique ba kowane parti ne suna tambaya subvention tunda parti in baka yi dubara ka samu conseiller kuma ka samu député an san ka cikin kasa za a baka subvention ko limite da an kai bisa kan sha mm. don a ba parti da suna kokari mm. a ba su subvention me wannan subvention wannan subvention est ce que yanzu parti ana ba est gwamnati na ba a shine ke son tambaya wannan zanke ne wannan zanke ba ba mu mm. in ana ba mu sai mu tai mu yi saboda ne yake nike kur da konti yayi remark yayi ma eh, eh, recommendation wajen eta donc eta na kowa ne eta ya dauki ruwa yake za a ba ko wani shekara za a ba subvention mm. me yanzu ba mu samu subvention kenan akwai wa ka ko samu ko horar da ah, mu fadi mu fadi ko horar da mu fadi mutane juna me in mun kace sai mun mun saurare subvention ha ah, ba mu yi ba mu yi foro ba mu yi mutane mu foro wannan mm. ba mu ba saboda ba ba mu subvention ne mm. da ba mu ah, eh, eh, abin mutanen fadi yanzu a kuke ganin za a magance waɗannan magance ne ni na fadi nike da Allah a a yi dokoki a yi dokoki to ka ce a yi dokoki akwai su Nijar tana da dokoki da yana da amma wajen rubuce ne ah, kuke a wajen sai mm. Mm. a wajen salula a wajen salula sai cyber criminality din nan ne an kai dokoki mm. yalla ana iya a yi waɗansu mm. dokoki yaro na ji an yi conseil de ministre da an yi wannan magana mm. ban san nan zuwa gaba abin da ake yi ba mm. kuma a yi waɗannan zanke nike instruction civic da moral cikin local a sa su a fora mai yara harkar zancen da'a ga 'yan ƙasa dai ah, a yi mutane horo da allah a yi mutanen yara su koya eh, hali masu kyau mm, hali masu kyau mm-hmm, shine eh, oh, shine mu da wallahi mu ni metal local ne da instruction civic da nake yi mm. de ba ina ma ina zance mai ara eta menene eta ina ce musu ina ce musu ana ke republic republic mu yi zance republic menene republic ana ke constitution mm. menene constitution sem deux fa da haka muke yi yara muna basu irmi muna basu tahiya saboda shine da wanda sun kai sam da yanzu yi kasan alhaji ya kuke ganin yanzu alhaji ya kuke ganin za a kyautata milki na gari domin komi ya zo daidai a cikin wannan kasar tamu ta Nijar musamman daga bangaren jami'in siyasa. Tayya wani iri? yar iko na gari wato ikon da a ƙasa za ta amfana. da gari yanzu mm. zancen da ka dauka mm. a lokacin shi ne muke. Mm. Ko mm-hmm. yanzu siyasa zai tashi. Da toute fason president la republique shi ya dauki iko alkawali ah, ya dauki dai iko alkawalin na cikin constitution mm-hmm. wannan zanke constitution constitution oh mm. mana <laughs> constitution ne ya ya ya yiri ya yi abin nan uh, yanzu tun da kai wannan lokaci tun da an san Niger za ta adoshi zabuka na shugaban kasa da da sauran zabuka shin ya kuke ganin uh, magoya na ku za su kasancewa tanan da suka samu mu abin da muka ke ka san zuwa eh, eh, eh, siyasa dialogue na siyasa an sa dialogue an sa wani kungiya na dialogue mm. wannan kungiya na dialogue ko wani 'yan siyasa ken ne in akwai zancen shi ya ta faɗi hmm. a wannan dialogue a yi don a yi aiki ya aiki kisa ya yi kisa eh, na kwarai bisa ka'ida hmm. bisa eh, abin da suka shirya hmm. tunda tunda dialogue politique tun 2004 an kishi mm. tun lokacin tanja aka yi shi mm. donc yanzu dialogue politique din nan wanda na gaban shi shine prime minister ki da kwarai mm. ki da kyau ki da gaskiya ka gane mm. shine ya kamata tunda gaba muna yi siya eh, muna yi zabe mm. kowa na so mulki mm. mun yi kandida muna so ilki eh, mu da mm. muke so mulki nan in ba yi in ba yi respected dokoki ba menene zamu yanzu yanzu ma ka san wannan lokaci a cikin lokacin shi akwai da ba biskan wannan harkoki mm, don Allah eh, la paix mu mu mm. kungiyar mu sunan shi APR mm. Alliance pour la paix et la paix ne muke so eh, zaman lafiya dole kuma sai da horon ah, mana mana sai da dialogue sai da dialogue ka gani wani yake ka gani la, la discord mm. n'existe ka l'absence du dialogue in eh, akwai dialogue babu discord eh, ka gani yadda wannan lokaci da muke wannan zamani da muke na yanar gizo na internet wanda kuma yawancin jami'in siyasa sukan amfani da wannan domin aiki da sako zuwa ga magoya bayan nasu abin da muke fata shine jami'in siyasa na adawa masu rinjaye ko kuma yan baronmu su kasance jami'in siyasa masu aiki da dokokinsu da suka rubuta da kuma dokokin kasa domin fada fadakar da al'ummar su da don fadakar da magoya bayan nasu ta yi haka ne za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ɗorewar siyasa da demokradiyya ta gari a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. A madadin Malam Sani da ya taimaka mana fuskan injin da kuma bakin namu Malam Adamu Ide sektaran watsa labarai na jam'iyyar MNSD Nasara da kuma wato Malam Tahiru Gimba eh, shugaban jam'iyyar Model Ma'aikata da Alhaji Salisu Amadu na kungiyar farar hula baki mun gode muku. Ni sa'ada nake ce da ku a huta lafiya.